Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen litinin goma sha ɗaya ga watan Afrilu daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau a zauren matasa, Madina Dauda da abokan tattaunawarta za su shi muhawarar da suke yi akan yadda attajirai da masu iko ke amfani da kuɗi da sauran abubuwan duniya suna lalata tarbiyyar 'ya'yan mutane. Haka kuma a cikin muhawarar sun bugi jaki sun bugi taiki idan masu lalata tarbiyya na da laifi su ma iyaye da nasu laifi haka su ma 'ya'yan da ke kai kansu suna ana lalata su. akwai lokacin da ya za ta fita cikin hijabi amma sai ta je waje can ta je ta sauya kaya yanzu abin da ya sa abubuwa ke faruwa da matanmu saboda mun samu maza masu matattun zuciya kuma kin ga talla wannan talla ita kan tana contributing kan wannan abuwa mazan ma suka sake su ma da saboda son duniya kuma saboda ma su damu mutanen mu yawanci an sa ma yaro ido kada a bata mai rai sai abin da ya ga dama za a yi masu wa'azi suna ta yi masu hollasa taɓarɓarewar tarbiyya su ma suna ta yi masu jan hankali da hudakarwa suna ta ƙoƙari amma masu kuɗi da iko na ta lalata 'ya'yan mutane me yasa ne ana magani kai na ƙaba masu kuɗin mu a yau sun fi karfin doka mahukunta sun fi karfin doka doka in ta hau kansu ba a aiki da ita a kansu saboda karfin mulkin su ko karfin dukiyar da Allah ta'ala ya ba talaka yana sata agwagwa sai a kama shi a kai shi kotu a yi bulala to kaga irin wannan shi yake ba su dama su aikata irin wayannan ayyuka. To za ku ji duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu. To a ganin ku me yasa a wannan zamani iyaye maza suka yi watsi da ragamar jagorancin iyali suka bar ma iyaye mata? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. Na ɗaya talauci, idan mutum ya kasa ciyar da yaransa ko kuma ya kasa biya musu bukatunsu to sai mace ta karbi gidan. saƙo daga Nura Ahmed. saboda sun fi baiwa neman kuɗi mahimmanci sako daga nura adc to a gaskiya iyaye mata suke zama a gida tare da yara su ko maza da gari ya waye za su hita neman abin sakawa bakin salati ina ganin wannan shine dalili duk da dai mazan ma suna taka irin tasu gagarumar rawar wajen tarbiyyantar da yaran sako daga shehu adamu rijau Dan sun nuna cewa sun fi maza iyawa ba ku ne kuke cewa whatever man can do a woman can do it better ba don haka wanda duk ya ce yana haɗiye gatari rike mishi bota Saƙo daga faisal aljannari bakin talauci shine ke sa uba ya wani zungur yana neman kuɗin cefane wanda hakan ke hana shi samun lokacin kula da tarbiyyar yara allah ya raba mu da talauci Saƙo daga imran usman al'amarin tarbiyya wani abu ne muhimmi saboda haka alhakin aiwatar da tarbiyya ya rataya ne kan iyaye maza da mata saboda haka dole ne a samu haɗin gwiwa tsakanin mace da namiji don ganin an gina al'umma ta gari kowa ya kula da haƙƙin da ke kansa ina ganin nan za a samu mafita saƙo daga sani ɗahiru Hakika hakan na faruwa inda zaka ga uba ya bar ma matarsa kulawa da duk abin da ya shahi tarbiyyar 'ya'yansa wani bangaren ma za ka ga matan nan tasa ita ce ke ɗaukar ɗawainiyar gidan saboda talauci ke kawo irin wannan rashin kulawa ga 'ya'ya sako daga armaya uba ka aikin yaro ƙauran na moda sun fi son yaran akan tarbiyyarsu za ka ga uba na hukunta yaro akan laifi ko ya masa tsawa a kai ita uwa za ta nuna ranta ya ɓaci wani sa'in za ka ji suna cewa yaro ne a bi shi a hankali Sako daga Abdulhakim Lawal Usman. Hakika kula da tarbiyyar yara yara taya ne ga uba da ita kanta uwar. To amma idan mun yi la'akari da yadda shi uba ke hita wurin neman abinci, to a nan ya kamata ita uwar ta ja ragamar kula da tarbiyyar 'ya'yan. Sako daga Ukashi Abdulsalam Koko. Yau da gobe, a gaskiya wallahi haka ne, 'yan uwana maza sun bar ragamar tarbiyyar yara a hannun mata, shi yasa ‘Yan uwa maza, mu sake dubawa domin zahiri abubuwan suna shafar ƙasarmu, a sake tunani.” Saƙo daga ɗahir Badamasi cuwa ɗalibi a COE Azare. A gaskiya wannan abin da ke faruwa ya daɗe yana damuna. A zahiri mun yi yawan neman abinci, tarbiyya kuma a'a. Ba mu kula da abokan ɗiyanmu, ba ruwanmu da Islamiyyarsu. Kai, mun ma cire hannayenmu mun bar wa iyaye mata ya Allah ka ba mu ikon gyarawa sako daga Sulaiman Lawal Na'ibi A gaskiya nawa ganin baya rasa nasaba da mawuyacin halin da iyaye maza suka tsinci kansu a yau. Dole iyaye mata sai sun ringa tallafa musu a wajen tarbiyyar 'ya'ya domin su ba suna zaman gida ba ne. Sako daga ɗan ƙungiyar muryar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban ƙasa Ibrahim SD Kusfa Zaria. Yau da gobe, ni a nawa ra'ayin iyaye maza nauyi da hidindimu sun musu yawa ga talauci ya yawa. Hankalinsu ya karkata ne kan nemo mai iyalansu abin da za su sa a bakinsu. Ba su da wani takamaiman lokacin da za su tsaya wajen yaransu. amma iyaye mata suna da lokacin da za su yi ma 'ya'yansu tarbiyya shi yasa hakan take faruwa sako daga usaini abba dambam gujewa haƙƙi da ya rataya a wuyanka shine zai sa mai gida ya sakar wa matarsa ragamar iyalansa sako daga 'yan ɗakan das yau da gobe lalle iyaye maza ya kamata su kula da tarbiyyar 'ya'yansu saboda ba ɗaya bane da tarbiyyar mata sako daga aminu tola iyatawa katsina najeriya Yau da gobe, a gaskiya matsalar da ke janyo gurɓacewar tarbiyyar yara a wannan zamani sakaci da mutuwar zuciya ne na iyaye wurin rabewa da talauci don gudun ɗaukar ɗawainiyar yaran shike kawo haka. Sako daga Ala Yanzu kuma ga zauren matasa kuma ga Madina Dauda da abokan tattaunawarta Zainab Ali da Halima Musa da Comrade Abubakar Abdulsalam da kuma Sunusu Ma'azu akan masu lalata 'ya'yan mutane da taɓarɓara musu tarbiyya. Malam Sunusi akwai lokacin da 'ya za ta fita gidanta cikin hijabi kamar yadda iyayen ke mata eh, eh, sharaɗi ki fita cikin natsuwa da sutura da komai amma sai ta je waje can ta je ta sauya kaya domin ta yi hulɗa da waɗanda suke wannan hali na rashin eh, eh, mutunci to a nan za a ce iyaye ne ke da laifi gaskiya wannan ta cin amana ne na iwayenta ta yi wato samu irin tarbiyyar ba amma ni ya faru ganin a nan abuja a kan wannan gare ta kusa da national box na dawo daga gida katsina na shiga masallaci ne sallah na taho na hau nan sama na ga wata yarinya tana sai da hijabi ta doni a kan ido na allah ya tsira ran shi da gobe kiyama ta cire hijabin ta ta cire sashi cikin na ganta daga t-shirt sai jeans da ido na ga wannan wallahi anan wannan kan bridge na na Santa Mox wanda kai ka Pedro Scarlet haji na ga wannan da ido na wannan za a ce laifin iyaye ba laifin su bane ba nan wurin amma akwai rashin tarbiyya rashin tsoron Allah wasu kuma ka san mahaushi na cewa kai faɗa ba kai halin shi yanzu zan izban imanta muna yara a al'umma Hausa dai arewa na sani in dai ka tayi cikin ɗaya mata namiji sai ka ga takeici me takeici za ga ana ta ya matan da kai a yi musu dinki kai a kai kyale ka sai daga ba muka mi cewa ana kare masu mutuncin su ne kan ya su mai fasikanci waje sabanin yanzu yanzu mutanen mu yawanci an sa ma yaro ido kada a bata mai rai sai abin da ya gada ma za a yi wani kuma namijin ko abin da ake ce masu tuji ya ko labile labile ne a gidan shi sai abin da mutum ta ce mishi in Allah ya haɗa ka mace mara imani wani iya ta kamar da malam kwamar ya faɗa in yi to wani wallahi bai ga ya'yan shi ba san shi ba wani ya'yan shi ba san shi ba ka dawo tsakar dare ka ci da asuba wani daga sallah ta yi neman abinci baka sa gidan kici ba ya abin da ɗaya ka sa kuma kin ga talla wannan talla ita kan tana contributing kan wani abubuwa wani tallai wani ba dan ya rasa abin da zai ba gidan shi ba ya'ya uwaye mata dan a ga cewa yau kowa tana alfahari kamar yadda wannan magana kan aure a ga cewa ka ya je ga ɗakin ɗewanci kaza kaza kaza kaza kaza kowa sai abin da ya gani to haka ake yanzu ya ka kasance za ki ga kamar su ba ma magana sun hansa da ake yanzu yadda abin da ga ana bada irin kyauta ta wurin wurin wurin bukuwa ko ana tara wannan kuɗin wanda za ga taya ta lokacin take da akwai ma zai ce in kun gama abin da ku rike gidan ga sauri ya zance ta amma a ce in ta gama ta rike gidan maza akwai masu wannan wanda hadari ne addinin kuma duk abin za a ga maka yanzu a ce ma Allah ya ce annabi ya ce sai dai a tuna da kai amma wallahi ka san shi mutane ba su abin nan rishin tsoron Allah da rishin imani da kin daukar tarbiyya ba wanda uban shi bai ga mai wannan kuwati amma mutanen mu rishin tsoron Allah ya kawo da su daga wannan hayaja sai addu'a Halima kin yadda da bayanan Malam Sanusi cewa wa'annan abubuwa duk da muke bayani a kansu rashin tsoron Allah shi ke haddasa su maza su ɗauki 'ya'yan wasu su tafi da su ƙasashen waje su je su lalata su su ba su kuɗi su sai musu motoci su sai musu gidaje rashin tsoron Allah ne ko dai a'a duniyanci ne dai irin a ce a'a ni ma na iya eh lallai yana daga cikin dalilin da ya sa haka rashin tsoron Allah amma kuma yawanci yanzu abin da ya sa abubuwa ke faruwa da matanmu saboda mun samu maza masu matattun zuciya namiji ne zai tashi ya bar gidan shi bai ba da abin da za a tanada a gida ba ya dawo kuma gida an yi tanadan abu kuma ya ci bai tambaye matai ya aka yi aka samu ba shi ya ci ya kaka duwawu ya fita waje bai kamata haka ba lalle lalle kana sanar da iyalin ka tsoron Allah shi shine na kara cewa zan kara faɗi yanzu na faɗi ɗazu kuma zan kara faɗi yanzu idan ka sanar da ɗan ɗiyanka tsoron Allah bai iske su zaman duniya ba kai karan kanka iyaye mata da maza ya kamata mu zauna kullum mu rika addu'a kan mu shi yasa idan ka ka ba ka tarbiya ta gari kai ka yarda da cewa lalle lalle ka ba da tarbiyar to ya da ta waje sai ta abin da ta gada dama to me zai tsare ta waje dinnan addu'an da ke ko shi zai tsaya gida yana ma iyalin shi sannan kuma macewar zuciyar maza ya ƙara sa wannan abun kuma ya ƙara zama babban abu a doron ƙasa saboda maza ba mu kula ba idan muka dawo gida abinda ba mu tanada a gida mun zo mu iske shi kuma ba mu yi magana kan shi ba in namiji yana da matar da ba ta jin magana akwai mataki da yawa wanda ya kamata ya dauka na cewa na ganin cewa ya mai da ita kan hanya madaidaiciya amma ina mazan ma suka yi sake su ma da saboda son duniya kuma saboda ma su damu ba su dai su ga dai ana holewa kuma iyalin suna burgewa burge mutane to bai kamata haka ba dole ni na san cewa lalle lalle matan ma suna suna da matsala to amma kai namiji me yasa aka ce mace ta aure namiji shi kuma ya zama shine shugaban iyalin shi dole kai namiji sai ka tashi tsaye ka yi nuni ga irin abubuwan da kake so da waɗanda baka so sannan kuma ka tashi tsaye ka yi magana kan abubuwan da baka so sannan kuma ka sanar da matarka cewa lalle lalle ta ji tsoron Allah sannan kuma shi ma jin tsoron Allah bai isa a bar shi a nan ba a haɗa shi da addu'a addu'an shi zai tafiyar da iyalinka duk inda suke lalle da idan ka haifi yara baka haifi halinsu ba wannan tabbas ne amma duk da haka zaka rika bin ɗiyanka da addu'a sannan kuma su maza kuma yanzu mun gari maza ba su da abin nan ba su da kishi ba su da kishin zuci kuma sun mawaye gari maza sun zama masu matattun zuciya mace ita za ta yi tanadi ta ko babu ruwanku ba ku kula ba su kula da abin da ke faruwa gidan su yasa ake samun irin waɗannan matsalolin bari mu komo wajen eh, hajiya zainab mu ji shin eh, eh, shawara da zaki ba mazaje domin kin ga wannan hirar tamu ta yau ya fi rinjaya a kan maza da suke ɓoye nasu 'ya'ya amma kuma su ɓata 'ya'yan wasu wace shawara za ki basu to shawara da zan basu shine su ji tsoron allah su san cewa kuma duk abin da suka yi ma yaran wasu haka za a yi ma nasu abubakar wace shawara za ka bada ko ga iyayen ko ga maza masu ɓata 'ya'yan wasu a kaman su maza masu bata yayan wansu zan iya cewa kamar da wannan ta faɗa rashin tsoron Allah ne shine babban abin da yake gaba domin saboda kowane namiji da ko gani idan dai zai fita shi yasa ake ce ba a son mace cikin tsiranci domin kowane namiji inda zai dauki idanunsa mace kyakkyawa duk wani kira na mace Allah ya riga ya mata kuma ta sasa kaya na tsiranci to ba namiji da kuma isa namiji zai ganta so ɗaya so biyu bai sha'awanta ba amma me yake sa ka fi karfin wannan aikin shaidancin da zaka je ka nemi da shi shine tsoron Allah din idan tsoron Allah ya fi yawa zuciyanka da ka ganta shi yasa ma a cikin addini ma aka ce in ka kalla so ɗaya ya zama kuskure kar ka sake na biyu ka dauke fuskanka domin saboda ganin biyun shi zai kawo hatsarin din to saboda haka sai babban abun da ya kamata mutane su yi shine idan ka ga irin wannan sai ka ajiye shi kawai kamar shaidan ne a gaban ka da ka dauki fuska ka kara kallon wannan gefen to sai ka ga kuma ka samu rinjaye akan shedancin to sai ka ga Allah ya taimake ka a ciki domin saboda duk abun da ka shi a zuciya nan ne Allah zai taimake ka kai in ka sa rashin gaskiya Allah sai sai taimake ka shaidan bi ka idan kuma ka sa kana tsoron Allah Allah sai taimake ka samu rinjaye akan rashin gaskiya to shine to malam sunusi bari mu ji bayanin ka na karshe ni ma dai ban wuce magana saja ta tsoron Allah nan tsoron Allah ne shi ne gaba akwai wani dan uwana ne babana ne makociya ne ya taba gaya min cewa da ya ce lokacin tana karatu a nan biyu ke ya ce in ya kai ta ba abin da yake bata in ya bata dan gujirin zai mata zai ce mata wance ki ji tsoron Allah ya gama da ita matan shi hudu ya ce dukkan sai ta raga sai ku ji tsoron Allah shi wannan yasa gaba tsoron Allah nan shine gaba babu wani abu in ka sa wallahi in mutum ya hidan gota wadata duk tsoron in dai ka tsoron Allah baya daga ma hankali ka san shi shi ya bashi yanzu kamar wanda yake ce wanda ya tambi manzo Allah cewa yana son ya ba shawara ga Allah yanda Allah zai so shi dai mutane za so shi ya ce ga Allah ka bi umarnin shi ga mutane ku guji abin hannunsu to duk in ka samu ka tsoron Allah ka zana lahiya don maganar mun tsoron tsoron Allah ne haja wallahi da ka sa tsoron Allah ka gama na'am lalle tsoron Allah shine gaba amma kuma ina kira ga mata 'yan uwana cewa mu zama masu mawadatan zuci mu bar duniya baya wadatan zuci shine abin da zai tafiyar da rayuwar mu ji tsoron Allah kuma mu zama masu wadatan zuci to anan muka kawo ƙarshen wannan shiri akan halayen iyaye mata da yadda suke tarbiyyantar da 'ya'yansu da kuma yadda maza suke lalata 'ya'ya mata wanda ba nasu ba wato in har in zan bi maganin da zainab ta yi ka tuna fa bayan ka ji tsoron allah alal misali in wani abu ya ratsa zuciyarka ka ga mace da kake sha'awa kuma 'yar wani ne ka ɓata ta ka san fa kai ma 'yarka wata rana wani zai yi mata wannan abu da kai ma 'yar wani to saboda haka mu rika tunani da hukuncin Allah mu rika tunani da tsoron Allah duk abin da za ka yi ka san ka san haƙƙin Allah a cikin shi ka kuma bi haƙƙin Allah nan domin komin lalacewan komin daɗin daɗewa wata rana za ka koma ga Ubangiji kuma zai hukunta ka akan wa'annan abubuwa da kai ba daidai ba walau kai musulmi ne ko kai kirista ne to da fatan an ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira a madadin zainab ali da halima musa da sanusi Ma'azu da comrade abubakar abdulsalam ni madina dauda da na jara gamar shirin nake cewa mu kasance lafiya a gaida madina dauda Wazirin Diriman Bauchi kuma hakimin Birshi, Aminu Musa Birshi, ɗaya daga cikin masu yaƙi da taɓarɓarewar tarbiyyar iyali da neman wanzar da ɗabi'u na gari a zukatan al'umma, ya amsa tambayoyinmu masu yawa akan wannan matsala ta masu amfani da kuɗi da mulki suna ɓata 'ya'yan talakawan da Allah ya basu amana. To, da farko ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba mu da kalamomin gode masa da ya bani dama a daidai irin wannan lokaci har kuka bai da kan wannan ce abin da ya shafi tarbiyyar iyali kuma babban abin da zan so in faɗi a nan shine su irin mutane masu aikata irin wannan aiki da farko kira na gare su shine su ji tsoron Allah su cewa ko da wani ɗan adam bai gan su ba lallai Allah bawa yi ga misali mahalicin su yana ganin su kuma tabbas idan kai ma wani to tabbas wannan alkawarin Allah ne sai an yi manaka kuma wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan ka kasance mai irin wannan mummunan aika to ko da a jikin bangon gidanka ne sai an yi domin a rana saboda haka kira na gare su da farko shine su ji tsoron Allah kar su yi amfani da dama da dukiyar da Allah ta'ala ya basu wajen saba masa domin cin mutuncin 'ya'yan talakawa ko waɗanda ba su sukuni ganin cewa su suna da halin da za su kai su kasashen waje irin su Dubai da sauransu domin kolewa na rayuwa su kuma su biya bukatu su da su wannan shine da farko tukuna na biyu kuma su kamar waɗanda ake aikata irin wa'annan abubuwa da su su ma su ji tsoron Allah sani cewa Allah ta'ala shine mai wadatawa ba wani mutum ba ba kuma don ka bore biyan bukatan ka na wani sai Allah ta'ala ya wadata ka ba domin da yawa ana yaudaran wasu mutane musamman kan abin da ya shafi irin luwadi ko abin da ya kama da haka ana yaudaran mutane da cewa da su yi arziki sai a yi wannan abubuwa da su to tabbas arziki nufin Allah ne Allah shi yake wadatawa shi yake baka a duk lokacin da ya so kuma ba wanda zai baka in Allah bai baka ba ba kuma mai baki maka Allah ya baka to su nema a wajen Allah ta'ala wannan shine babban abin da ya kamata su yi kuma abu na gaba shine su iyaye kuma har kullum su ƙara sa ido a kan 'ya'yansu ganin cewa sun ba su tarbiyya ta kwarai daidai gurgudun hali domin idan kana yi kana iya kokarinka kuma kana addu'a to lallai Allah ta'ala zai kare ka akan irin wa'annan abubuwa misali kamar a yanzu za ki ga cewa matasa da yawa suna lalacewa musamman a irin wannan yanayi ko sakamako a samu 'yan bangan siyasa ko abin da ya kama da haka ganin cewa ana amfani da su don ba sa da abubuwa na more rayuwa sai a ce za a yaudare su a ba su wasu kuɗaɗe domin su biya bukatun wasu don cimma nasararsu to lallai irin waɗannan halayya ba sa da kyau kuma a kowane bangarori na addinin nan bai tanaji wannan ba addini na namu da muke amfani da su kamar islam da christianity sun tanadi cewa lallai kowa ya ji tsoron allah ya bi allah san uwa ɗa'a ya iya kokarinsa ya tsare hakkokinsa da allah ta'ala ya tsare shi wannan a takaice kenan akan abin da ya shafi wannan to lallai irin wannan jarabawa yana faruwa ne sakamakon rashin bin allah kai tsaye ma'ana rashin bin allah san uwa Wadda wadda zaka ga iyaye sun yi iya kokarin suna tarbiyyar 'ya'yansu domin su zamto mutane na gari waɗanda za a yi alfahari da su waɗanda al'umma za su amfana da su su ma amfani rayuwarsu to amma abin mamaki sai ka ga bayan sun bar gaban iyayensu sun dan fake bayan idanuwan waɗanda suke ganin su wanda suka san su sai ka ga suna aikata munanan ayyuka makamantan irin waɗannan to abin da za mu ci a daidai irin wannan al'amari gaskiya wannan jarabawa ce wadda Allah ta'ala ya jarrabi al'umma da su kasantuwar rashin bin yadda ya tsara saboda ka sai dan ya yi amfani da wannan dama duk abun da kuka yi misali da zan baki guda ɗaya shine Allah ta'ala ya saukar da shari'a wadda yake nuna kenan cewa jin tsoronsa da binsa shi dai sa wannan shari'an ta yi tasiri a cikin zukatan mutane to amma sai mutane ya zamto ba sa jin tsoron Allah to ko da ana hukunci ma sai ya zama hukuncin baya jin tasiri a cikin zukatan mutane ana faɗin ana tsoron Allah ko kuma ana bin Allah ne kawai amma har ga Allah ba a kai muke darin bin Allah din wadda dai zamto kenan zukata sun tarbiyyantu sun ji tsoron Allah yadda ya kamata ba rashin tsoron Allah shi yake kawo irin wannan al'amari a yi maka iya kokari amma kai kuma in ka fita sai ya zamto kawai ka bijire ka bi son zuciyarka gwamnati tana da hakki akan al'umma domin gwamnati dukkan abubuwan da ya lalace ana ce laifin hukuma ne misali su gwamnati su suke da malamai waɗanda za su yi wa'azi ma mutane su ji tsoron Allah su gwamnati su suke da iko wajen gudanar da doka da oda akan mutane misali shi mai kuɗi ko wani mai mulki wanda ya zamto zuciyarsa ta kangare baya tsoron Allah to amma yana jin tsoron hukunci idan har hukuncin tana iya aiki a kansa babban misalin da zai faru shine masu kuɗin mu a yau sun fi karfin doka mahukunta sun fi karfin doka ana faɗin hakan ne kawai da baki amma masu mulki doka in ta hau kansu ba a aiki da ita a kansu sai su aikata laifi amma kuma sai ya zamto kenan ko an kama su da wannan laifin ba a iya hukunta su saboda karfin mulkin su ko karfin dukiyar da Allah ta'ala ya ba su to wannan babban abin da ya kamata kalubale ga gwamnati shine gwamnati ta sani cewa ita dokar nan fa tana iya hawa kan kuwa tana iya hawa kan shugaban kasa tana iya hawa kan gwamna tana iya hawa kan sanata kan minista doka bata bar kowa ba ba wanda fi karfin shari'a to amma abin da yake faruwa a yau shine za ka samu talaka misali kuma misali da zan baki shine talaka idan ya aikata laifi ko da misali ka ɗauka satan agwagwa talaka yana satan agwagwa sai a kama shi a kai shi kotu a yi bulala amma kuma ga wani babban ma'aikaci ko wani abin da ya kama ka ya aikata laifin da ya fi wannan amma kuma ba a iya hukunta shi to kaga irin wannan shi yake ba su dama su aikata irin wa'annan ayyuka gaskiya gwamnati tana da rawan da za ta taka akan irin wannan al'amari sai da zai zanto doka ya yi aiki akan kowa in doka yana aiki akan kowa to tabbas irin wayannan ayyuka insha Allah Allah zai kawo mana saukin su to talakawa waɗanda suke tarbiyyan ‘ya'yansu kuma a zo a lalata musu ‘ya'yansu babban abun da za su yi shine su tsaya a wajen Allah ta'ala su yi ta roƙon Allah har Allah ta'ala ya kawo musu cewa kenan ya zamto an iya aiki da doka kuma tana iya hukunta kowa domin wannan tabbas masifa ce wadda har da ka samu a wasu mutanen da suka fi karfin doka to wannan babban masifa ne wanda talaka suna bukatan addu'o'i da jajircewa akan abin da suke yi sai da Allah ta'ala zai samu su ɗauki har a iya maganin irin waɗannan abubuwa. Ba wai ban yadda da cewa a dage akan addu'a ba amma idan muka koma hmm. ga Annabi sallallahu alaihi wasallama irin koyarwar shi ya dage akan addu'a amma akwai lokaci dole dole sai ya ɗauki mataki sai ya ɗauki mm. mataki yawa idan eh. yawa ka ce talakawa kawai sai su su yi ta su ta kuma in suna cikin addu'an nan kahin Allah ya karba addu'a ana ta lalata musu ƴaƴa kaka kenan su talakawa abun da ya kamata shine kamar yadda na ce su yi ta addu'a su talakawa abun da zai sa ya zamto dole su yi ta addu'a ba sa da iko a hannunsu domin iko da aiwatarwa yana hannun masu mulki ne su talaka babban abun da za su yi da sanar na su yi ta addu'an nan ba sa iya kama mutum su hukunta shi sai dai za su iya sa ido akan mai aikata irin wannan aiki domin su kai rahotonsa zuwa ga gwamnati kamar yadda muka faɗi cewa hukuma za ta iya aiki akan mutane masu aikata irin wannan al'amari kenan su talaka babban aikin su bayan sun yi addu'a shine su sa idanu sa idan su sune zai ba su dama su gano masu aikata irin wannan laifi su kai rahoton su ga jami'an da ya cancanta su kai rahoton su kuma jami'an da hakkin wannan al'amari yake kansu su dau matakin hukunta su domin kamar yadda kika faɗi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ita addu'a amma kuma an ɗau matakin hukunci to talaka bai da doka a hannunsa misali yanzu talaka da zai samu wani yana masa irin wannan ta'annuci ya kama shi ya buge shi ko kuma ya masa wani rauni to sai kaga an bar cewa wancan mutumin ya aikata laifi na har talakan ya fusata ya aikata wannan al'amari sai a fara ganin laifin talakan da ya aikata wannan abun da ya faru kamar ko ya bugi wanda ya masa wannan laifi sai a fara ganin laifinsa to kaga kenan ya zamto dole talaka su yi addu'a kenan har Allah ta'ala ya kawo musu ɗauki a su samu tausayawa daga masu mulki su aiwatar da hukunci akan masu aikata irin wannan aiki shi hukunci dama ita gwamnati kowane laifi ta tanadi masa hukuncinsa sai da ya zamto misali idan barawo ne a doka an tanadi hukuncinsa idan mai fyaɗe ne a doka an tanadi hukuncinsa idan mai luwadi ne a doka an tanadi hukuncin saboda haka babban abin da yake akwai idan an kama su da laifin irin wannan sai a gabatar da su a gaban kotu a gaban shari'a ita shari'a dama already akwai hukuncin hukuncen da aka tanada saboda masu aikata irin wannan laifi komin girman ka komin kasa ka ma'ana komin mulkin ka komin kuɗin ka doka za ta iya yin aiki a kanka a duk lokacin da aka same ka da laifi matukar za a aiwatar da doka ne har da Allah mutane su yi iya kokarin su su kula da yaransu su sa musu ido a cikin harkar rayuwarsu kar ya zamto kana da yaro misali da namiji ko ya mace baka san da wacce take ka wacce ko da wanne yake abuta ba kar kuma ya zamto baka san inda ɗanta yake zuwa yake kwana ko yake tashi ba dole ka sa ido akan yaronka domin Allah ta'ala shine ya faɗa ya baka kiwo kuma gobe kiyama zai tambaye ka dangane da kiwon da ya baka saboda haka iyaye da ma shugabannin al'umma ya kamata su sa ido ma al'umma kwarai da gaske da yaransu da maza da mata domin kula da tarbiyyansu a duk inda suke domin kasantuwar Allah ta'ala gobe kiyama zai tambaye ka dangane da wannan kiwo da ya baka kuma godiya nake gare ku ku wannan kamar ke hajiya da sauran ma'aikatan ku muna godiya kwarai da gaske da wannan dama da kuka bani na bayyana irin abubuwan da ya kamata a takaice Allah ya saka da alkhairi. Jamila ka mai sallama ga Sakina Baba Diddi wadda ke biye da mu yanzu haka a Facebook ta rubuto cewa rashin tarbiyya na wurin iyaye wani kuma na wurin yaran rashin tsoron Allah na damun su don haka iyaye su dasa ma 'ya'yansu tsoron Allah tun suna yara saboda za su yi amfani da shi a duk inda suke in ji mm. Sakina Baba Diddi. kin ga kuma Muhammad Ibrahim Samba ma ya ce cin hanci da rashawa duk shine ya jawo ta barbarewar tarbiyya. To, babban magana. Mm. Gaskiya lokaci ya fara daga man hannu, amma masu saurare idan akwai wani batu da kuke so mu tattauna a wannan shiri na yau da gobe wanda ya danganci tarbiyya ko wata matsala ta ilimi ko siyasa. Zamantakewa. Ko yawa zamantakewa tarbiyyar 'ya'ya kiwon lahiya da dai sauransu za ku iya rubuta mana a Facebook. godiya muke sosai yanzu a madadin jamila kabiru fage da daniel brown wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu mr wagner ne halima jimarau ke sallama da ku sai gobe talata da izinin allah mu sake dawo muku da wani shiri akan ilimi yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba